yau asabar sha shida ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu wanda daidai da sha ɗaya ga watan mai shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin asarimul battar fi tasabbi lissaharatul ashirar na babban malami waidu abdulsalami bali littafi ɗaya tamkar da dubu da ke tunkarar bokaye matsafa 'yan sihiri 'yan tsirku 'yan secret society 'yan cultism mayu da duk wasu masu kacau-kacau ta hanyar tattara aljanu da sihiri domin kaiwa zuwa ga bukatunsu malamin bai gushe ba yana kawo mana misalai dangane da ainihin irin yadda ya biya warware kambin baka da ainihin aka rinka kawo mishi koke-koken ya kama ne ya kama wane ko muka ce wannan shine kaset na kusa da ƙarshe daga cikin jiran biyar kasusuwan wannan karatun yanzu wannan kasar da muke ciki shine kaset na tamanin da bakwai kenan insha allah ta'ala in an ke karatun nan a cikin wannan kaset ɗin kaset ɗin da zai biyo baya shi zai zama kaset na ainihin wato tamanin da takwas kaset na tamanin da takwas wanda muna fatar shi ne zai zama in Allah ya so bayani dangane da me annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallama da yake alhabbatu sauda shifa'un min kulli da'in bakin algaru na maganin kowace cuta in ba mutuwa ba za mu ji ma'ana hadisin za mu ji fassara hadisin za mu ji bayanai dangane da shi bakin algaru ɗin ya ake magani da shi ya ake tace shi a samu man shi me ya kamata a yi da man waɗanne irin cututtukan zamani ne da suka zama da'un ubal cututtukan da suka gagari likitoci amma kuma alhabbatu sauda na maganinsu da izinin Allah duk wannan alherin baki ɗaya sai dai a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a wurin ɗaliban shi sai a wurin ɗaliban su sai a wurin ɗaliban ɗaliban shi dukkan karatu da alheri ya takaitu a waɗannan ne annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina daga nan sai dai kulun kulufita duk abin da ka ji kuma bayan nan sharri sunan shi domin annabi cewa ya khairun nasu qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواية نامن تقوى ثم الذين يلونهم التهوئي sahihiyar magana sun shiga ciki sune atba'u tabi'ina su imam malik kenan to daga lokacin nan an dinke duk abinda da zaka kawo haram halal aqida fahimta ka tsaya anan sai abin da waɗannan suka kawo amma in kimiyya ce da fasaha wannan kai ta bincike kofa a buɗe take amma in dai haram ne ko halal to an gama tattaunawa a wancan zamani don haka ake buƙatar duk abin da kace sai a ce kawo mana wani malami da ya fassara wannan ayar ko wannan hadisin haka babu eh to waye maka wannan fassara sai ka ce kai sai a ce waye kai ba za a karɓi magana ba amma su kam Allah ya yarda da su sun yarda da Allah والسابقون الأولون من المهار الأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار waɗannan Allah ya da su sun yarda da Allah tun a nan duniya ma Allah ya ce ku tafi ku yan aljanna ne gobe kiyama to duk wanda ke son ya samu matsayin su sai ya bi take take irin nasu shi yasa ku zage mu ku yi mana sharri ku yi mana kazafi ku lakanta mu gidan rediyo ne jakar doka jakar magori dandalin siyasa duk abin da za ku yi muna nan mun kafe sai mun bi hanyar su domin hanyar su ba ta muku daɗi kun fi son a bi hanyar yan baya shine a kama ɗariƙu a kama ƙungiyoyi a kama shi'anci muka ce ƙarya ne sai dai abu hanyar waɗancan shi yasa duk wani abu duk dabara ya halatta bai halatta ba sai mu ce annabi da sahabban shi a ina suka yi a ai fahimta malaman ce sai mu ce to kenan wannan tasu ce amma mu dai ga waɗanda Allah ya ce mana mu koyi da su sai da haka jama'an musulmi kun ji don haka ka nemi waɗannan jiran giyar kasusuwa musamman wannan kaset za mu tsaya a tattata guri in Allah ya so a kawo maka falalar man habbatu sauda falalar habbatu sauda yadda ake magani da ita mai yiwa ma daɗin gushi wasu abubuwa su shigo da dama domin al'amarin yana da faɗi malaman musulunci binciken su ya kai matuƙa tsayawa suke su sha dare suna bincike a yayin da kai kana can kana taɗi a yayin da kai kana can kana bacci a yayin da su ka lokacin za su zage inna lillahi ibadun fitana tallaqu dunya wa khaful fitana Allah yana da wasu bayi waɗanda bayan nan ƙwararru ne su sun goge game da sanin fitina me ce ce fitina duniya sai suka ce to duniya saki uku saki uku ki tafi su kuma sai suka kama hanyar shi yasa sayyidina ali sai ne ke da daddare na ya duniya gurri gairi ke duniya ki ruɗu wani ali ya fi ƙarfin don haka ya cika da imani النموذج الثاني مثال نبي صبي يتوقف عن الكلام ga kuma wani yaro yana gargada a wajen magana shi wannan yaro ras yaro ne mai hazaka mai iya jawabi sai ya zo kawai yana magana kuma sai magana ta rike sai ci gaba sai magana ta rike ba wai ma in ina ba a'a magana tana tsaitsayawa tana tsaitsayawa haka haka sidan kuma to me ya faru malam da yace kana sabiyan safihan akwai wani yaro mai fasaha baligan wanda ya kai matuƙa wajen iya magana najiban wannan yaro yaro ne wanda yake matashi wato ƙwararre ne ya haɓaka a tsakanin sa'o'in shi barizan zuma zumala'ihi fitacce ne a tsakanin sa'o'in shi fil marhalatul mutawassita yana middle school ne makarantar middle Ba haka ake a nan ƙasar, a ce ka gama primary aji bakwai sai kuma ka tafi middle daga middle sai kuma ka tafi secondary to kwatankwacin yanzu a ce yaro ya gama primary sai je gss to kamar a ce yana gss yana karamar secondary shikenan ya takallamu bismihim fil munasabat duk sanda aka je wani taro wani jawabi sai yaron nan sai miƙe sai jawabi a madadin sauran ɗalibai ka san aka ga ɗalibi mai iya magana wani yaron har matsatsau yake baya shakka kowa zai iya tsayawa ma gaban shi magana to duk inda aka je taron yaya ɗalibai ne wani competition aka je shi ne yake wakiltar makarantarsa a wajen jawabi saboda fasahan magana wata tahaddathu fil nas ila nasi yakan tsaya yayi jawabi ga mutane fil hafalat a wuraren bukunkuna daban-daban ba bikin suna ko bikin aure ba bukunkunan buɗe makaranta yaya ɗalibai da sauransu wa fi yawmin min al ayyam wata rana tuwfiya ahadu abna'i qaryatihi sai wani daga cikin mutanen da ke ƙauyen wannan yaro sai ya rasu fazahaba hadha sabiyyu fazahaba a sabiyyu ma'a lil azai sai wannan yaro da shi da ƙabila shi dangin shi sai suka tafi domin yin ta'aziyya fahimidallaha da yaron ya je sai gode ma Allah kun ji dan yaro dan karami ko haka ake so duk yaran nan a koya musu tar matsatsau idan ba sa shakka kowa to amma wannan bai yiwa sai in kun saba musu a aji a ajiye mutu a cikin yara ya yi jawabi shi yasa kai malami ake so ka iya tarbiyyar yara ka je ka karanta ilimin education wani yaron zaka ga yana da ainihin kalak tsoron magana in a rubuce ne ka ga ya ci jarabawa amma da an ce tashi kai magana sai ya kasa to kai malami ya zaka ka taimake shi sai ka agaza mishi wajen ka ja shi a jika ka wayar mai da kai a rinka raha ana abin wani yaron damuwa yake da ita ya baro gida uwarshi da ubanshi sun gama dambe tun sallah asuba har ya kintsa ya taho makaranta tun ya taho makaranta sai ya rinka tunanin ko yanzu uwarshi da ubanshi suna can suna faɗa to wannan abin sai sa sai ka ganshi a aji bai shi cikin kudi ya kamata kai malami ka bincika wani yaron yana da masifaffiyar uwa kullum ya tashi da safe sai ta da kai sai ka binciki wannan wani yaron uwarshi ta mutu ko kuma maraici shi ke sa kullum sai ka gan shi a gidansu yaran da ke da iyaye za su tsaya suna ta wasa suna tsalle-tsalle da ya tashi ya shiga cikin su sai waccan matar kishiyar uwa sai ta gafale shi don haka sai koma gefe guda sai ya rabe to in aka zo aji ko aka zo makaranta an fita fi'i e, an fita break yara na tsalle-tsalle shi zai gan shi a rabe haka ya saba aka ce duk wannan aikin malami ne sai ka bi ka gane me yasa yaro kaza yake kaza me yasa yarinya kaza take kaza to ya za a cire mai wannan abin sannan karatu ya shiga kwakwalwar shi to haka dai jana'iza an je ta'aziyya ne wannan yaro ya miƙe ya godiya ga Allah wa asna alaihi ya yabi Allah inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu dan islamiya kenan thumma alqa ala nasi mau'izatan baligha sannan yaron ne wa jama'a wa'azi mai fasaha kaji fa dan yaro karami ba wanda yake yaro baya wa'azi yaro dan shekara bakwai dan shekara takwas zai wa'azi in ya samu kuɗi inda zai je gasar karatun qur'ani in ya ciyo miliyan ɗaya in ya biya maka kuɗin aikin hajji kai datti da zaka ko ba zaka ba zaka zaka to dan haka in ya miƙe zai maka wa'azi sai ka saurare shi to amma saboda shiganta kasan nan wai kamar ni sai a dube ni a ce yaro ne kamar ni da furfura da komai a gemu na wai sai a ce ni yaro ne ana magana yara yan shekara bakwai yan shekara takwas amma saboda rashin son gaskiya wai sai a dubi kamar ni sai a ce yaron nan albani ai wannan iskanci ne da rashin kunya duk wanda zai dubi tsaba idan mutum iri na yake yaro ne kai ka san wannan dan iska ne wallahi dan iska ne ba shi da kunya kwarai da gaske shi kenan sai ce sama amsa tilkan lailata wannan yaron ko bai kai yammacin daren nan ba illa abu kama sai da bakin shi ya rufe dindim bakin shi ya gum la ya takallamu ya kasa ci gaba da magana a wurin wa'azin mai yiwa wani na da kambin baka ya ga yaron nan ya bashi sha'awa yanzu wata shekara nan ina jin 1992 ko 93 sautu sunna malam yakubu musa kafanta wanda aka fi sani da wannan sunan yanzu yana katsina ya zo da 'ya'yan shi nan sanda ba a buɗe haya islamic ta ƙungiya yan yara yan ƙanana malam rike su ma ake haka kamar suna shan mama fa amma yaran nan malam da suka fara ƙira'a cu cu sai da ta ke kuka suna allah isa wani tsoro muna rike shi ba bai haƙuri na Allah ya iso lafiya wai shi uban shi ya cuce shi da bai koya mai ba shi ne salatul fata aka koya mishi ga yan jikokin jikokin shi suna ta ƙira'a yara baƙaƙen fata to irin wannan misali wani sai ji ta kaici ya kama shi sai hassada ta kama shi shi yaya nashi ƴaƴan haka shi ya bai samu haka ba to yana da kambin baka shi kenan dan wannan yaro sai kuma ya daina magana yanzu wannan yaro gashi ya tashi ya wa'azi ya ba da sha'awa ya burge nan da nan kuma kafin dare zuwa yammaci kawai sai yaro bakin shi ya gum ta jazi'a abuhu sai uban shi ya gajan dangana jazi'a jazi'a inda ka ce jaza'a shine ya ba da sakamako jaza'a ya daddatsa to jazi'a da ainin shine sai uban ya gaza haƙuri ya gajan haƙuri wa zahaba bihi ila al-mustashfa sai ya dauke shi ya kai shi asibiti wa aqama al-atibba'u bi ijra'i tahlilat nan da nan sai ainihin wato faqama al-atibba'u sai likitoci suka tsayi bi ijra'i tahlilat suna ta kokarin su warware wannan matsala a bincika nan a bincika nan a tafa shi gaban kwamfuta a dau hoto a yi menene wal ashi'at allazima suna ana ta haskaka jikin shi da ainihin wato irin cociloli na ainihin likita walakin duna jadwa sai dai ba tare da ansa ba ba tare da biyan bukata ba duk bukata ba ta biya ba fa ja'ani bihi sai uban ya zo guri na da yaran falan na ra'aituhu yayin da na ga yaran kadatu dumu'u an tazrifa min aini sai da hawaye suka kusa zubowa daga idona sai ce li annani a'rifuhu bi nashatihi al-islami fil madrasa saboda na san wannan yaro yana da nashadi yana da kazar kazar din musulunci a makaranta yau kuma a ce wannan yaro ya daina magana kaga musulunci ba daɗi ke ba za a ji daɗi ba akan wannan don asara musulunci zai yi laula an ta malaktu nafsi yace ba don na iya kama kaina ba da sai na fashe da kuka Wasu altuhu sai na tambayi uban yaron fa qassa abuhul qissata sai uban ya bada labari fa'idar daga in ka zauna kenan malami ya rinka tambayar ka shi yasa akwai tambayoyin da yake in mata ne in ka ce zaka ji kunya garin bin kunya sai ka kasa tambayar su haƙiƙa ne kuma sai ka kasa fitowa sai ka gazaya za ka ka abin nan yanzu wannan akwai buƙatar a yaya ne abin ya faru yaushe kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to wannan shine abin da ake so shi yasa wani mahaukacin aka zo maka da shi za ka yi mishi ruƙuya akwai buƙatar a samu wanda ya san shi tun yana ƙarami don a san yaya sirrin matsalar take yaya uwar shi a san yaya uban duk a san waɗannan abubuwa to amma matsalar in ka matsa bincike sai a ce malamin nan ya cika bincike ba shi da kunya a kunya ce ta kawo haka ana yin ijra'i ne ana gudanar da bincike ne don a gane takamaiman abu uban shi ba da labari walwala da sanik yaron kuma yana nan gum ya kasa cewa komai an anna da usiba da aini sai na tabbatar na san cewa to yaron nan da ya kamu da kambin baka ne ko kambin ido farakaitu bil mu'awwizat sai ne mishi ruqya ne mai addu'a na karanta mishi kulhuwa da falaki da nasi ثم قرأت له على ماء على الماء العين sannan sai na na karanta mishi ainihin ruqya ta kambun baka addu'o'in kambun baka sune waɗancan da zo gama Allahumma rabban nas innan bismillah arqika da sauransu sune ruqyatul ayn duk sanda kaje an ce ruqyatul ayn ishara ce zuwa gare su shikenan sai na karanta mishi wa qultu li abihi sai na ce wa mahaifin yashrabu dan yaje ya sha wa yaghtasil yayi wanka min hadha al-ma'i da wannan ruwan sab'ata ayyamin kwana bakwai to ta iya ka ce to ya wahidu bali bai kawo mana wannan kaifiya a baya ba ai da ma ka manta ba me yace hunaka iddatu turuqin li ilajil ayn yace akwai hanyoyi da dama da ake yin ainihin maganin kambun baka amma yace azkuru minha sai dai zan ambaci daga cikin su shine ya ambaci hanyoyi biyar hanyoyi ne birjik suna nan da malaman da suka sani sun sani wanda bai sani ba ya koma makaranta don haka yanzu nan ka ji da ruwan a ba yaron ya shaye wanka tsawon kwana bakwai sun ya ati ne sannan yaron ya zo mini wa ba da sab'ati ayyamin bayan kwanaki bakwai ja'a min walad sai yaron ya zo mini wa kad surriya anhu an yaye mishi wannan larura fa asbaha fasihan ka adatihi sai ya koma da fasaha shi kamar yadda dai a shi take fa allamtuhu ya allati yaquluha fi sabahi wal masa sai na koya mishi addu'o'in da ya kamata ya rinka yi safa da yamma likai ko a ah, ta sanahu likai ta sunahu biddal aini domin wannan irin addu'o'i su tsare shi da izinin Allah daga ainihin kambin baka ga sha ƙasa sai ce wa qad kana taliban indi fi mutawaffiqa wannan yaron dalibi na ne a makarantar middle a makarantar JSS wa sanawiyatul far'iyya ko haka ne wa sanawiyatul far'ain da kuma aini wa sanawiyatul far'ain da kuma ainihin wato makarantar secondary ainihin wato da rassanta dukkan guda biyu bi abuha a garin abuha bi saudiya a kasar saudiya fi asna'i tadrisi biha a yayin da nake ainihin wato karantarwa ko me yake a naku naku ya kawo bil mamlakati tsohon bugu ne nan ga alama tsohon bugu ne shine bil mamlakati al-arabiyyah saudiya ko nan da yake ce bi saudiya a ainihin kasar saudiya fi asna'i tadrisi biha a yayin da nake karantarwa wato wahid bali ya karantar da wannan ɗalibi a makarantar middle da kuma makarantar secondary to jama'a kun ji ƙarshe zai ce walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wala haula wala quwwata illa billah babu dabara ga kowa babu ƙarfi ga kowa sai ga Allah annabi zaji salih misali na uku amrun ajibun abun mamaki me ya faru yace amma hazal amru wannan al'amarin da nake abun mamaki faqad hadatha fi baitina a gidanmu ne ma matsalar ta faru don haka nace abun mamaki ma'ana abun mamaki ko yau kuma ga kambun baka gidan wahidu bali ba ma ba mamaki ba ga kambun baka san gidan manzon Allah ba ya kama wata baiwa a gidan ummu salama mata annabi eh to amma abin ne mutane a haka sai a ce a abun akwai ban mamaki akwai daura kai a ba mamaki gashi ya faru gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wal amru bi ikhtisari yace amma dai zan faɗi al'amarin ne a takaice annahu ja'ani rajulun wa imra'atun ajuzun wani mutum ne da wata mata tsohuwa ko tsofaffi sai suka zo gurina فدخل الرجل عندي في المجلس يحكي لي قصة أمه sai shi wannan mutum ya shigo gurina a majalisi ma'ana a falon gidana kenan yana ba ni labarin mahaifiyar shi wa dakhalat ajuzu sai wannan tsohuwa ta shigo da ahali ita kuma tsohuwar sai ta shiga sai ta wuce wurin iyalina wurin matan wahid bali kenan sun masta da aituha sannan sai na nemi a kira ita tsohuwar a alaiha sai na mata karatu sun man sarrafa da tsohuwar da wannan mutum sai suka juya a zahiri ita ce uwashi da suka zo wurin wahid bala suka yi sallama sai ya ce to ita matar ta tsaya da wannan dan ya gama bayani ya gama bayani sai aka shigo da tsohuwa ana shigowa da ita sai aka zauna da ita aka yi mata karatu sai aka ce to shikenan su tafi suka tafi fanazartu baiti sai na duba cikin gidan na ko cikin ɗakin na fa'iza fihi dudun abyad sai na ga wasu fararen tsutsotsi kasirin jiddan masu yawa ƙwarar da gaske fata'ajjabtu min zalika sai ne mamakin waɗannan fararen tsutsotsi duk gidan ya manya manya ko ina tsutsotsi ga sunan farare kuma sal haka bakin gani wa'idu abdussalam bali ce, fa ahali. ahli sai matata ta miƙe bi tanzisin baiti bil miknasa tana ta share gidan da tsintsiya tana ta sharewa walakin sar'ana ma zahara dud marratan ukhra sai dai kuma daga gama sharewa sai tsufa ta sake bayyana a gidan karo na biyu fi kullil ghuraf a cikin dukkan falon fa qultu li ahli sai na ce matata ta'alau nufakkiru fil amri dan tsaya kaɗan mu ɗan yi nazarin al'amarin nan ba gaggawa ba ba ma za qalat laki hadhihi al ajuz waccan tsohuwa sanda ta shiga wurin kiɗin nan ne ta ce da ke qalat sai ita matata in ji wahid bali sai ya sai ta kanat tanzuru fi jawanibil bait kanat tanzuru ila jawanibil bait ta rinka duban bangayen ɗakin ne bangayen gidan ko ina ko na bango gefe da gefe tana ta kallo ta ƙura ido wato ilin nabara kuma tana daɗewa an ta ƙura ido bango kaza tana ta kallo tana ta kallo lakin ma ta kallama bi in sai dai ba ta ce komai ba sai kallon take fa fahimtu annaha ayn wahid bala yace to daga nan ne sai na gane cewa to kambin baka ne wannan tsutsar ta zo ne sakamakon kambin baka kun ji kuma wani sura kun ji wata sura ke bi rahmi anna baitana wahid bala yace duk da cewa fa shi gidan namu mutawadu'un jiddan gida ne na talaka kaskantaccen gida ne kwarai da gaske ba wani gida ne kankarere ba amma ne watsuwar ba kauya ce in ta zo ta ɗanga wannan an ɗan yi an ɗan nan an nan sai ta ga wannan gida kamar na kaza kaza kaza sai ce lakin la'alla hadhihi al-ajuza ta'ishu fi ah, badwi sai dai yiwa wannan tsohuwa a kauye take rayuwa thumma tara al-habara ah, wa lam tara al-habara qat tunda take bata taba ganin bariki ba da dai sai ran nan to shi yasa sai ta kallo ta kallo kuma tana da larura bata sani ba al-muhimmu abu dai mafi muhimmanci a habarti ma'an nan da sai na kawo ruwa wa qara'atu alaihi ruqyatul ayn na karanta wannan addu'a ta al-ayn Allahumma rabban nas bismillah alqik da sauransu wa kuntu rashin rashihi fi jawanibil baiti sai na rinka yayyata ruwan a ainihin kowace kwana ta gidan fasar'ana maktafal dudu fasar'ana maktafal dud nan take ku cikin gaggawa sai tsutsutsun nan nan da nan sai suka bata wa adal baitu kama kana gidan ya koma kamar yadda yake walhamdulillahi alwahidid dayyan godiya ta tabbata ga Allah ɗaya wanda yake ne mai sakamako kan duk ayyukan da ainihin muke aikatawa jama'a kun ji waɗannan su ne misalai guda uku da wahidu bali ya cika shi wannan littafi nashi mai albarka a al-battar fi tafaddi li sahratil ashrar takobi ko kansakali ya kamata a fassara kalmar asarimu da kansakali domin ga hausa ita ce kalmar da bata cika yaduwa ba kusa in ba kasar kano ka je ba ma ba ma ba ka ji kalmar kansakali ba ƙofar kansakali ga shi na in dai kai ba kano ne ka iya waƙar ta kansakali da ka buga mazugal kofar ruwa ga shi nan waƙa ake ƙofofin kano to kansakali kansakali ne kansakali takobi to asarimul battar takobi ko kansakali mai kaifi wanda batsa ɗaya yake ci don me sai ce littafaddi lissaharatul ashrar don tinkarar masharranta suwaye masharranta a nan bokaye jama'a gane wannan da kyau ko sai ce wannan kenan ya jama'an musulmi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika tsarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah ina shaidawa babu abin bautawa sai kai ina roƙon gafararka ina tuba ina komawa gare ka jama'an musulmi wannan shine ƙarshen littafin asarimul batar, fi tasaddi lissaharatul ashrar takobi mai kaifi domin tinkara bokaye masharranta in jama'an musulmi ba su manta ba wannan littafi ne da muke bayani kullum akan cewa malamin ya rubuta shi ne yayin da ya ga harkar bokanci tana matuƙar ci harkar aljanu tana matuƙar ci kuma mutane suna ta ci da sunan bokanci da sunan aljanu to ne ya rubuta don ya nuna abubuwan da ya tabbata a qur'ani da sunna da kuma fassarar malaman tafsiri fiqhu lugal arabiya da sauransu malamin da ya fara da cewa dama asalin wannan littafi ba littafi ne mai zaman kanshi ba bangare ne na biyu na wani littafi mai suna wiqayatul insan min al-jinni wash-shaytan wanda asalin wannan littafi wiqayatul insan tarihin shi yana komawa ne zuwa ga wahidu balu da rinka yin laccoci yana wayarwa da musulmi kai game da aljanu na ɗaya ya nuna cewa gaskiya dai akwai aljanu ya kawo ƙur'ani da hadisi ya kawo ɗabi'un aljanu cewa suna aure suna haihuwa suna cin abinci suna duk abubuwan dai da mutane suke ya kawo tabbaci bai yiwuwa a ga aljanu amma in suka rikida suka zama wani abu ana iya ganin su sannan wahidu abdulsalam bali ya koma yana bayyana irin cutarwar da aljanu suke wa mutane da cutarwar da ainihin aljanu suke dangin nau'i nau'i tun daga su cuci mutum wajen addinin shi wajen ɗabi'ar shi wajen hankalin shi wajen abin da ya shafi harkokin yau da kullum ɗin shi to shine sai ya ce akwai wata babbar hanya da aljanu suke bi suna cutar da ainihin mutane da ita ita wannan hanya kuwa ita ce hanyar da ake haɗa kai da su ana yi mutane asiri da tsafe-tsafe da sauransu sai ke to kaga matsalar sihiri din nan ko asiri matsala ce wadda a ƙashin gaskiya saboda Allah ta fi ƙarfin a ce sai dai a taɓa ta a matsayin lacca kawai a'a matsala ce da ke buƙatar cewa a tsaya a tattace guri a tabbatar da cewa insha Allahu ta'ala an wayar da kan mutane shine malam ya kawo ta'arifus sihiri me ake nufi da ainihin kalmar sihiri ya kawo ma'anarta a larabci ma'anarta a shari'a sannan ya kawo hanyoyin da bokaye suke bi suke samun zumunci da abota da aljanu na daga cikin hanyoyin rubuta alkur'ani da ribas rubuta alkur'ani da baya baya haka ta baya bismillahir rahmanir rahim sai a fara da arrahimi arrahmani sannan Allah sannan bismi ko kuma ainihin bismillah din sai a fara da mimin sannan da ba sannan da sin haka wannan aka yi an fi fusatar da Allah kenan to sai shaidanu su farin ciki don haka sai su kawo maka ɗauki me kake so a kana son zumunci da su ne don ku rinka aiki tare daga ran nan shikenan sai su maka sharaɗi ka zama boka kenan ko kuma su ce maka ka sanya alkur'ani izin sittin kamar da alkur'ani ya zama sunifa ka shiga ban ɗaki ko ka shiga wurin najasa ko makamantan haka ko ka ɗauki ƙur'ani ka rubuta da najasa ko da jinin haila ko ka ɗauki ƙur'ani ka wurdar da shi ko ka zagi Allah ko ka zagi annabawa duk dai waɗannan na daga cikin hanyoyin da boka yake samun karɓuwa zuwa ga aljanu da malam ya kawo wannan sai kuma ya kawo mana tabbacin cewa gaskiya akwai sihiri alqur'ani ya tabbatar da wannan sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar babu shakka akan akwai sihiri a duniya sannan ya kawo fassarorin da ainihin malamai suka yi sannan yin raddi ga wasu waɗanda ke cewa ƙarya ne babu wani sihiri kawai rashin lafiya ce zazzaɓi ne kawai abubuwa damuwa ne duk malam ya rabbi a kansu sannan ya zo ya kawo irin yadda aka karkasa sihiri wasu sun kasafta sihiri ne zuwa ga kabilu kabilu kabilar kildanawa kabilar girkawa kabilar kaza kamar nan a ce sihirin kanawa sihirin zage-zage sihirin sakwatawa sihirin kaje sihirin katar sihirin yan taraba sihirin kaza haka wannan karkasuwar daga ƙarshe sai malam ya ce to amma mu abin da muke nufi da karkasuwar sihiri anan muna nufin a kasafta sihiri ne gwargwadon irin yadda ake ake cutar da mutane to shine malam zai bayyana mana irin wannan abubuwa eh, malam zo bayyana mana irin waɗannan abubuwan insha Allah ta'ala malam bai gushe ba sai ya ainihin wato mana bayani yanzu bayan doka ya samu abota tsakanin shi da aljani to in yana son aljanin ya halarto za a yi aiki ya za a yi shine sai kuma malam ya tafi yana bayani dangane da cewa ai in bokayen nan suna son su halarto da aljani yanzu yanzu ya zo ko dai aljanin ya bashi wani zobe ya ce duk sanda ka ga wannan zoben zaka ji na zo Za ka ji guguwa ta taso to ni ne ko kuma duk sanda kake son in zo to sami alqur'ani izu sittin kai tsalle ka dira akan shi ka kwankwasa a shari'a Za ka ji na zo ko kuma ɗauki alqur'ani ka rubuta da najasa zan zo duk dai irin waɗannan abubuwa sannan sai malam ya kawo irin ce hanyoyin da shi kan shi fa bokan nan fa bai samun zaman lafiya saboda wannan abubuwa da yake da aljanu domin za su rinka zuwa suna cutar da shi zai barci cikin kwanciyar hankali shi kenan kullum cikin ciwon kai zai rinka samun matsaloli daban-daban matar shi ta ɗauki goyo ciki eh, ta ɗauki ciki eh, ta yi ɓari an haifi yaro a haife shi da mummuna kama da makamantan abubuwa irin waɗannan sa'an nan har yau alƙalamin malam bai bushe ba sai ya rinka kawo hanyoyin ɗaya bayan ɗaya waɗanda duk mun karanta sai kuma yake alamatu ya urafu bi hasahiru alamomin da ake gane boka duk zan ka je wurin mutum da matsala ko da neman magani ya ce ka kawo sunanka da sunan mahaifiyarka wannan boka ne ko yake ce ka samo dan kwalinta ko takalminta ko gefen kaza ko kaza duk wannan boka ne ya ka samo nonon budurwa ya ka samo farjin mace ya ka samo kaza duk wannan alama ce ta bokanci ga sunan dai ko ya baka abu ya ce je ka binne wuri kaza ko je ka zubar wuri kaza duk da ya wannan sai kuma ya kawo hukuncin boka a cikin shari'ar musulunci a takaice dai boka kafiri ne don haka wasu malamai suka ce to ai irin wannan kafircin ma na boka su ne malikawa suka ce to fa ba wadda ma za a yi ma iya gane a tuba don haka da an kama boka kawai sai a kwamfa kafiri a kashe shi ba wani saurare wannan malikiya kenan wasu kuma suka ce a za a dan nemi ya tuba in aka gane tuban shi na gaskiya ne a karba duk dai malam ya tabbatar mana da wannan sannan malam ya kawo bambancin da ke tsakanin bokanci da karama da mu'ujiza. har yau da sai kuma malam ya tafi ne mana bayani akan yadda sihiri din ya karkasu sihirin tafrik asirin da za a raba mutum da matar shi asirin da za a raba mutum da ainihin uwar shi asirin da za a raba mutum da kasuwar shi ko ofishin shi ko a kore shi daga gari ya ake gane irin wannan asirin malam ya kawo a baya sa'annan sai tafiya sai tafiya tafiya ta tafiya sai kuma malam ya ainihin kawo sihirin muhabba asirin da ake cewa ta shanye shi a malamai a ji a mai asiri dole ya sota a yi asiri kaza kaza kaza da irin wannan sannan malam ya zo ya kawo sihirin asirin da ake cewa rufa ido sannan malam ya zo kawo sihirin junun asirin da ake mutum ya haukace malam ya sake tafiya har waye dai tafiya ta tafiya sai malam ya zo kawo mana sihirin khumul sihirin da za a haukatar da mutum hauka ba duka ba zagi sai dai ka ganshi kullum a natse a wuri daya amma ruwa na dukan shi kan shi yayi muku ga gashin gemu ba wanka ba wanki baya magana sai awa biyar rana na dukan shi ruwa zai dake shi haka kusa da shadda da kashi da bola duk bai damu ba malamin kawo wannan da alamomin da yadda ake magani sannan malamin kawo sihirin hawatif asirin da za maka ka rinka jin kamar ana kiran ka a bacci ka rinka jin kamar ana neman taso ka taho irin shi ne da ga yara suna cikin bacci sai ga yaro ya taso tinkis tinkis tinkis tinkis in ba a lura ba sai fita ba gidan duk malamin kawo waɗannan abubuwa. sannan malam alƙalamin shi bai bushe bai koma sihirin marab asirin da ake mutum gaba ta shanye ko ainihin cutar sikila ta kama shi ko ya makance ko ya kurumce ko dai wani abu makamancin haka duk ya kawo irin waɗannan abubuwa ya koma sihirin nazis asirin da ake wa mace ta ci gaba da zubar da jini ba na haula ba ya koma sihirin ta asilin zawad asirin da za a yi maka ka kasa aure ko ta kasa aure ko makamancin haka har waye dai alƙalamin malam bai bushe ba sai kawo al'akadi kuma shine asirin da ake kulla mutum ya kasa saduwa da matar shi ko ita kuma ta kiyar da mijinta duk mun karanta wannan sannan ya kawo asirin da ake a hana mutum haihuwa ko a hana mace haihuwa ko makamantan haka sannan ya kawo tahsinatul bid da sihir ya ake neman tsari waɗannan matakai ake samun tsari game da ainihin sihiri duk da malam ya gama shine sai ya ce kambin baka shine kuka ji abubuwan da ya karantar da mu har zuwa yau to alhamdulillah fil akhirati wal ula awwalan wa akhira godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da Allah ya mana wannan gamdakatar muka ainihin ka To kamar yadda ainihin jama'a suka sani karatun littafin asarimul batar ya zo ƙarshe baki ɗaya sai dai ainihin wato akwai wani jan hankali da nake so in mana shine daga ƙarshen littafin nan kun ga ya cike kalmar da wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wannan yadda ake kira kaffaratul majlisi addu'ar da mutum yake yi yayin da ya zaman hira ko ya zaman wa'azi ko ya zaman wata harka daban in ya tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunanta mishi da ya cika da wannan ainihin addu'a ita ce tsarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah ina shaida da babu abin bauta da gaskiya sai kai ina roƙon gafararka Allah ina tuba ina komawa gare ka wannan ya zo a cikin sunan nasa'i da sauran ingantattun littattafai na sunna ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu al'ummar da za su zauna su zaman hira su watse ba su wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati ba sai ranar alkiyama sun tashi a matsayi a ainihin na jakuna a wurin Allah maɗaukakin sarki to shi yasa duk sanda aka zauna hira ne a cikin hiran nan a samu a gabatar da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma an zo tashi shine sai a gabatar da irin wannan addu'ar salati ga annabi din nan ba wai a jama'a za a yi a ce sallu ala nabi ba a'a kowa yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama haka wannan addu'ar kowa ya shikenan sai ya tashi haka wa'azi aka yi an yi wata lacca ne an yi wani zaman sulhu ne duk wannan sunna ta sunnantar da sai a cike wannan ainihin majalisi da wannan insha Allah haka sunna ta nuna kamar yadda wahidu bali ya fara mana littafin nan da khutbatul haja inda ainihin wato muka ji a ainihin asalin bugun littafin haka ya zo ya cike mana kuma da wannan kafaratul majlisi wannan shine ainihin abin da ake kira zuwa ga mutane siraya sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wai sunnar wana bace alfahari ya tabbata ga Allah shi kadai bai da abokin tarayya ba wai alfahari ne ga wani ba insha Allah matsalolin da suka rage za mu tattauna a kai matsaloli ne kamar haka guda hudu matsalar farko na yi magana cewa zan kawo insha Allah hanyoyin da za a biya iya gane kambin baka bambancin da ke tsakanin kambin baka da maita duk da yake na kawo wannan ai ba wani darasi ne mai zaman kanshi ba a kalmomi ne kwaya biyu kwaya ɗaya za ka iya fahimta ka iya ganewa amma ana da ita cewa to ba a yi bayani dangane da bambancin maita da kambin baka ba to za a yi din insha Allah sannan kasancewa yanzu mun shiga wani yanayi ne na damuna inda ake ganin wani lokacin muna haɗe tsakanin sallar magariba da sallar isha akwai buƙatar akan mu tattauna kaɗan dangane da menene ya zo a cikin ainihin sunan muhammadu manzon allah sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin ainihin haɗe salloli guda biyu waɗanda ke da makwabtakan lokuta sannan na uku insha allahu ta'ala za mu yi wa al'ummar musulmi taƙaitaccen bayani akan can wata magana da muka yi tsokaci a baya dangane da cewa kasurguman yahudawan duniya waɗanda aka fi sani da ainihin almasuniya freemasonics sun ainihin wato tuhumci Alƙur'ani da cewa akwai ƙare-ƙare a cikin Alƙur'ani ɗin har waɗanda su suka kawo ƙare-ƙare ɗin su kuma suka yi nasa ainihin nakasa wanda suka nakasa na Alƙur'ani. za mu ɗan tattauna bayanai akan waɗannan insha Allahu ta'ala in bai samu duk waɗannan bayanai ba su sami shigewa cikin wannan kaset ba wato kaset na 87 duk ka tsince su a cikin kaset na 88 insha Allah sannan daga ƙarshe shine za mu cika alkawarin da muka yi wa al'ummar musulunci dangane da abin da ya shafi bayanai dangane da ainihin wato alhabbatu sauda bayan algarifi yaya ake hada magani da shi da sauran dai bayanai akai tare da cewa duk waɗannan bayanai za mu kai matuƙa wajen takaita su kwarai da gaske saboda ainihin wato kusan duk abin da za a faɗi a yanzu wani abu ne wanda yake ko an faɗe shi a baya da cikakken bayani ko kuma an yi ishara a kan shi matsalar farko dangane da bambancin da ke tsakanin maita da kambin baka shine kambin baka ka sani da cewa abu ne wanda yake ba muktasab ba ba mutum ne yake neman shi ba larura ce wadda take iya kama mutum kamar yadda ainihin wato kowace irin larura ta kai iya kama kowane ne don haka mai kambin baka kamar yadda muka ambata a baya zai wuya zan yana da kambin baka shi ma bai san yana da kambin baka ba daga wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta da duk abin da ka gani ka sanya albarka a kai don ya zan ma kana da kambin bakan sai ainihin ya zan kambin bakan ba zai ta'afiri ba anan hanya ta farko da zaka gane kambin baka daga maita kenan ita kwa maita ta irin wannan fannin to ita ba larura ba ce wadda mutum yake da ita bai san yana da ita ba a'a larura ce matsala ce wadda mutum yake jajibowa kanshi da kanshi a can baya ne bayani da cewa a ƙarƙashin wannan zai iya yiwuwa ubanka maye ne ko uwarka ya ce amma kai kuma ya zama babu mai ta tare da kai saɓanin yadda mutane ke zaton cewa duk inda uba yake maye to ɗa ko ya ya ce duk inda uwa take maiya ɗa ko yatta mai ya ce a wannan shirme ne da bankaura maye sai in ya saka wa ɗan shi maita ne sannan ɗan zai waye gari ya zama maye maiya sai in ta saka wa ɗanta ko yatta maita sannan zai waye gari ya zama ainihin maye ko ta waye gari ta zama mai wannan na daga cikin manya-manyan hanyoyi da ainihin ake iya gane ainihin bambanci tsakanin kambin baka da ainihin wato abin da ya shafi maita hanya ta biyu ita ce shi maye matsalar shi ba ta da alaƙa da in ya kama wani lallai sai an je wurin shi don neman wani taimako ko don neman ya wani abu saɓanin yadda aka gada a addinin da iyaye da kakanni suke bi na maguzanci shine in aka tuhumci mutum da maita ya kama wani ya ci wane sai a ce ya ƙetara shi wannan ba addinin musulunci ba ne addinin gargajiya ne addinin gargajiya kuwa babu sauran lokaci da za a bi shi kuma addinin musulunci shine abun bi to alaƙar da za ka iya bambancewa a nan ita ce in kambin baka na wane ya ci wane to a nan za a nemi wane ɗin nan da ya je ya ainihin yi wanka kamar yadda muka yi a baya a kawo ruwan nan a zo a sheƙa wa wannan mutum da kambin bakan ya ci shi kaga bambanci na biyu ma'ana ita maita a cikin ainihin shari'ar musulunci babu wata alaƙa a ce sai a koma gurin mayan in aka koma gurin mayan wannan komawa wurin shi bai da bambanci da komawa gurin boka domin shi maye mutum ne da yake aiki da sihir tafrik sihirin tafrik ko aiki ne na boka to maye bai da bambanci da shi da boka ko da ɗan bori ko da ɗan duba waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kafirtar da duk mutumin da ya je wurinsu ya amince da abin da suka faɗa mushi manzon Allah ya lalatar da sallah kwana arba'in na duk mutumin da ya je wurinsu don haka duk sanda aka ce maye ya kama wani ko ya kama wance kuka ce a sheƙa da gudu a je wurin wannan maye a je domin ya ƙetara shi ko domin ya mai wani abu babu bambancin wannan zuwa wurin da kuka yi da zuwa wurin boka to amma matsalar mai kambin baka in ya kama wani za a je wurin shi mai kambin bakan a ce ka je ka yi wanka ina ma'ana ka yi wanka mun siffanta duk da ake yi ka je ka yi in ka je ka yi sai a zaunar da shi wannan sai a ainihin sheƙa mishi ruwan aka ya ciccuɗa jikin shi ko kuma in ya kai matuƙa wajen galabaituwa a ciccuɗa mishi to waɗannan hanyoyi guda biyu in ka rike su su kaɗai sun isa ka iya bambance tsakanin maye da ainihin wanda yake da kambin baka in ka gane wannan da kyau har wa yau sai ka iya gane cewa kambin bakan mai kambin baka da maitar maye duk baki ɗaya ana iya lalata su babbar hanya ta iya lalata mai, maye ita ce yaya kajimin mun karanto a can baya yadda ake bin ana karya asirin sihirin tafrik sai ka je ka nema tsakanin kasar na talatin da tara zuwa kasar na arba'in na farimul batar da makamantansu yadda ka san in an yi wa mutum asiri a raba shi da ofishin shi ko a raba shi da kasuwar shi ko a raba shi da matar shi ko a raba ɗa da uba yaya ka ji mun ce ana karya wannan asirin to in aka samu maye shi da kanshi ana so a lalata mishi maitar shi da kanshi ya daina maitar to haka za a ji. in aka samu maye ya kama wani ana son a karya wannan kamun da hanyar da ake bi ana karya sihirin tafrik ita ce dai za a bi duk ɗaya ce ɗaya kenan mai kambin baka in ana so a karya mishi kambin bakan shi shi da kanshi wace hanyar ka ji mun ambata a baya yadda in kambin bakan shi ya ci wani ake bi ake lalata mishi ita za a bi a sa shi shi da kanshi ya wanka kamar yadda ka ji mun siffanta wankan shi din sai a zaunar da shi a sheƙa mishi ruwan wankan shi da shi kanshi kuma ko kuma a kama shi a karanta mishi kulhuwa da falaki da nasi kamar yadda ka ji mun yau a baya ko kuma a yi mishi wannan addu'a ka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wahama. wa min kulli ainin lamma didde waɗannan hanyoyin da ka ji mun biyo hanyar da maye ake karya yadda in ya ci to haka ake karya mishi mai ta shi da kanshi Me kambin baka hanyar da ake bi a lalata kambin bakan shi in yi wa wani to shi kanshin ana son a raba shi da larura haka ake yi kawai a takaice ka gane wannan jama'a su fahimci wannan shikenan wannan bayani ya kare insha Allah dangane da hukuncin da ya shafi hada sallah jama'ar musulmi mas'ala ainihin wato dangane da sallah dai Allah madaukakin sarki ya farlantar da yin sallah lallai tilas a yi ta akan lokaci qur'ani da kanshi yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lallai dai sallah farilla ce to yadda sallah take farilla haka take dole tilas ba makawa a yi ta ainihin akan lokaci to wannan aya ba ta kawo wani sassauci ba ta ce in dai kai mumini ne wajibi ne kai sallah in dai kai mumini ne kuma za ka yi sallah to dole ka yi ta akan lokaci to da waɗannan ainihin bayanai ne sai malamai suka tabbatar da cewa babu shakka sallah akan lokaci wajibi ce kamar yadda yake ita kanta yin sallar wajibi ne to sai dai ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa an samu wasu halaye da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan ainihin jinkirtar da sallah daga lokacinta ko kuma ya jawo ainihin wato sallah lokacinta bai yi ba sai ya yi ta ko kuma lokacinta ainihin wato ya yi sai kinta sai ƙetare har zuwa wani lokaci don ainihin an samu wannan a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to daga nan ne sai malamai suka ce to tunda ko haka ne labudda ashe a san cewa wannan larura ce wadda yake addinin musulunci ya iya karban hanzari a kanta to na daga cikin ainihin wuraren da akan samu saɓani irin wannan shine halin da ainihin mutum ya samu kanshi a halin tafiya a halin tafiya misali zan yi mana duk waɗannan abubuwa ba dandalin a tsaya a yi karatu ba ne akan wannan matsala za a zuwa fara karatun sahihul bukhari kwanan nan za ka je ka ji bayanai dalla dalla cikin sahihul bukhari amma yanzu sai dai mai ishara akan abubuwa da ikon Allah waɗanda sun ishi mai neman gaskiya domin ya gamsu halin tafiya yana ainihin halattarwa da mutum ya jinkirtar da sallah daga kan lokacinta ko kuma ya ainihin ya sallah lokacinta bai ba bari mana misali mutumin da ya tashi daga nan garin zaria zai tafi ainihin lagos sai zama karfe ɗaya na rana mota za ta tashi idan motar nan ta tashi mota arna ce ba ruwansu da addini ba ruwansu da tsari babu yadda za su yi su tsaya maka in lokacin sallar la'asar ya yi ta kuma ma in za a tsaya za a tsaya ne kawai domin wata bukata wadda ba za ka samu damar yin sallah a wannan halin ba to shi kenan tun da yanzu a nan zariya lokacin sallah a zahar ya yi maka tun ba a tashi ba a tasha to shikenan za ka ainihin yi sallaka ta azahar a nan take a tasha ko kuma in ka san ma tun haka za ta faru ko daga gidanka za ka iya yi sai kai sallaka ta zahar sai kuma kai sallan la'asar to kaga tun daga baka riga ka bar yankin garinku ba ba za ka yi kasur ba baka fara kasur ba yanzu tun da a cikin gari kake kana nan baka fita ba dan ka isa tasha kawai ko dan ka isa iya inda ainihin za a shiga mota tun da dai bai kai matsayin bayan gari ba za ka yi sallah a zahar a hudu sai ka sake tashi sai ka yi sallar la'asar raka'a hudu to yanzu ka ga nan zahar ka yi ta akan lokacinta la'asar ko ka yi ta tun lokacinta bai ba wannan shi ake kira jam'u taqdimin ka jawo sallar da lokacinta bai ba ka yi ta a lokacin da yake ba nata ba wannan ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin amince da haka ya zo a cikin bukhari da muslim sannan kuma ko a ce yanzu za a tashi karfe goma na safe karfe goma na safe lokacin sallah azhar bai ba to kuma in ainihin wato ka ce za ka yi sallah azhar a lokacin nan ba ce ba domin lokacin ta bai ba to abin da za ka yi shikenan sai ka ce bari ka shiga mota sai kuka je lokacin sallah a azhar yi muku kuna cikin mota su kuma arna ne suka ce ba za su tsaya ba to amma ya zan garin da za ku isa zuwa karfe uku da rabi karfe hudu hudu da rabi kun isa shi kenan ana isa garin sallah zahar ɗin sai ka fasa yin ta a cikin mota kuma ba za ka yi ta ba kafin ka shiga mota don lokaci bai ba to in kuka dira garin da za ku dira karfe hudu karfe hudu da rabi karfe biyar yanzu ka jinkirtar da sallar azahar kenan zuwa ta shiga lokacin sallar la'asar to wannan kuma shi ake kira jam'u ta'khirin ma'ana hada sallah tare da jinkirtar da ɗaya daga cikin su ma'ana ka ainihin jinkirtar da azahar kenan ta kai lokacin la'asar wannan duk ya zo a cikin ainihin hadisin da ne mana ishara daga Anas Anas dan Malik yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ainihin yana yin irin waɗannan abubuwa baki daya suna nan a cikin ainihin Bukhari da Muslim kamar yadda na faɗi to wannan saboda larurar tafiya haka ya halatta insha Allah haka nan kuma saboda larurar ruwan sama larurar ruwan sama ta kasu akwai larurar ruwan saman da zai zama an riga an taɓa ruwan saman da yake in kuka ce za ku fita daga cikin masallacin nan domin ku dawo an jima zuwa sallar la'asar ba zai yiwu ba ko kuma ba zai iya yiwuwa yanzu in kuka fita ku dawo sallar magariba ba to saboda wannan ruwan sama ko saboda wannan duhu ko saboda caɓi ko saboda matsala wadda take da alaƙa da ruwan sama ɗin sai ku haɗa sallar magariba da sallar isha a lokacin ita wannan sallah ta magariba a ce yanzu ƙarfe bakwai shikenan sai kuka ga gashi nan an cambala ruwa yadda yake lallai ku da kuka zo masallacin nan in fa kuka fita bayan magariba ba za ku iya dawowa isha ba to shikenan yanzu sai a kira sallan magariba sai a tashi nan take sai a yi iqama a yi magariba nan take sai a sake tashi sai a yi iqama sai a yi isha to sai kowa ainihin ya tafi gidan shi to haka in azhar ce ko la'asar ce ko makamantan haka ana iya haɗewa la'asar da azhar ana iya haɗewa magariba da isha amma kiran sallah ɗaya ake yi iqama biyu ake yi malikiya ne suka ce za a yi kiran sallah na biyu a cikin masallaci ana mai sauke murya wannan ba shi da asali a cikin sunna ba za a bata lokaci a waiwaye shi ba abin da ya zo kaɗai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iqama biyu kiran sallah ɗaya to abin da manzon Allah ya faɗa shine gaskiya ba a cin gyaran shi ba a yi mishi ƙari sallallahu alaihi wa alihi wasallama to jama'a kun ji wannan to wannan ruwa ko da bai faru ba sai dai aka ga hadari ya taso in muka bar hadarin nan ya sauka har ba mu sallar magariba da isha ba muka ce bari mu sallar magariba in ko muka tafi gidajen mu to ruwa ba zai bari a dawo a sallar isha ba yanzu ba a yi ruwan ba kenan hadari ne taso ganga ganga sai ai yi marmaza a sallar magariba a sallar isha nan take ba tare da jinkiri ba ko kaɗan matukar lokacin magariba ya shiga kawai sai a kira sallar magariba sai a tashi a yi ikama ana idar da sallar magariba sai a tashi a yi ikama sai a yi sallar isha kenan sai kuma a tafi gida to da za a ce kuma mun idar da sallar ishan kenan sai kuma ruwa ya goce yadda ba za mu iya fita masallaci ba fa sai muka zauna a masallaci har lokacin isha ya zo yayi babu sakewa a kanmu babu ramuwa akan kanmu sallar mu ta riga ta yi ta wuce insha Allah sai dai kawai an gama ruwa kowa ya wuce tafi gidan shi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko haka kai kuma da a ce za ka je ka yi sallan magariba misali a ce daga sabon garin zaria sai ka iso nan muciya ka zo sai ka samu Af, ga mutanen muciya har sun yi sallan magariba sun tashi za su haɗe ta da isha a halin kai kuma a sabon gari kayo magariba ne kawai kana zuwa sai ka shiga a isha da kai sai ku gudu ku tafi gida tare ya halatta duk wannan sunna ta yi sassauci ainihin a kai to kamar yadda ka ji ruwan sama ɗin nan duhu caɓi tsoron wani abu da zai iya biyo baya kwatankwacin irin yadda gwamnati take sa doka in an yi rikici ko an yi juyin mulki a ce ainihin karfe bakwai daidai to ka a sake ganin wani a waje sai kuka zo sai kuka tashi za ku yi sallah kar ku ce to tun da haka ne bari mu sallar nan ta ainihin magariba kuma a tafi gida kowa ya sallar isha a gida a'a ko kuma a ce ko da tsiya ko da arziki sai an dawo an yi sallar ainihin isha daidai lokacinta duk wannan ba sunna ba ne sunna shine sai ku haɗa sallar magariba ɗin da sallar isha a wannan farkon lokaci me yasa saboda tsoron za a turo sojoji da za su zo su wulakanta ku shi kenan kuna idar da wannan sallar magariba da isha a lokaci guda sai kowa ya shiga gida haka iska to duk waɗannan abubuwan me yawan ana faɗi kai kana rayuwa a wasu ƙasashe waɗanda babu irin waɗannan larurorin sai ka gaza fahimta to wannan shi ake kira gidadanci a cikin rayuwa Shi ne kai abin da kake gani kasar ku Najeriya ai ba a yin iskar da take hana kai da komowa to ka tabbata ba gidaje ma'ana kai kasar ku kadai ka sani baka taba jin labarin wata ƙasar ba akwai ƙasar da sai a kwana biyar nemi musu iska don haka su in suka tashi gini ba ma yayuwa a ginin nan da bulan ƙasa? bai yiwa ma a ginin nan da bulon siminti dutse ake sassaƙawa kawai ana gidaje saboda duk irin ginin da aka yi da ko menene in iska ta zo za ta kukuce shi ta watsar da shi don haka sai dai a samo injina a fafe dutse kawai da haka suke gidajensu ko kuma in ma har za a yi bulallukan sai dai a faffasa duwatsu da haka za a yi gina saboda me iska suke da ita mai ƙarfi wadda take jijjiga komai to irin wannan iskar tana ainihin halattar da su mutanen garin in suka san da ta taso fa to ba sauran kai da komowa to sai su sauri su haɗe sallah a zahar da la'asar in kuma lokacin sallah magariba ne su haɗe sallah magariba da isha yadda in suka shiga gidajen su suka kulle kuma sai ran da suka samu fitowa jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko zaka ji suna yin irin su a kasashen bosnia kasashen armenia kasashen ingila zaka ji ana hurricane george da sauransu iska ce da za ta zo ta kashe mutane ta karere falwaya ta tura manya-manyan bishiyoyi iska ce mai karfi matuka kwarai da gaske to duk waɗannan an yi sassauci ainihin akan haka sannan kuma akwai aljam'u lil haja shine halin bukata ce ba ruwa ba iska babu wani dalili sai dai likita ne kai misali za ka shiga ɗakin tiyata za ka yi wa wani aiki wanda in ka fara aikin nan tun lokacin sallah a zahar ƙarshen ta sai rana ta faɗi za ka gama to shari'ar musulunci ta yi maka sassauci a kan sai ka ainihin yi sallar a zahar, sai ka ainihin yi sallar la'asar haɗe sai ka shiga ka fara aikin tiyatar nan har sai lokacin da ka gama sai ka fito yanzu aka tambaye ka me yasa ka haɗa sallah zahar da la'asar sai ka ce alhaja na samu kaina a halin yin bukatar haka ne kawai to wannan malamai sun tabbatar da cewa ya halatta matukar dai ba wata ainihin ɗabi'a ce za ka ɗauka akan haka ba to a nan ne kaɗan da yake wannan ita ce mas'ala ta ƙarshe zan karanto mana hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akan haka daga sahabi ibnu mas'udin a ibnu abbasin Allah ya ƙara mishi yarda wata ran aka ce an idar da sallar la'asar ya fara wa'azi wa'azi ya wa'azi lokacin sallar magariba malam ya ki tsayawa aka ci gaba da wa'azi lokacin isha'i malam ya ki tsayawa wani ya leko ya ce sallah sallah akar makallahu ibnu abbas ya ce tafi ka bani wuri mu zaka karanta mu zaka sanar sunna mu da muke sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama gashi shine yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف wala safarin. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hada sallah azhar da la'asar a Madina babu tsoro babu halin tafiya yana zaune daren dakam a Madina qala abu zubairi Sa'altu sa'idan lima fa'ala zalika sai na tambayi wani malami mai suna zubair inji eh, eh, ainihin wato sa'id inji abu zubair mai riwaya qala sai ce sa'altu ibn abbasin kama sa'altani kamar yadda ka tambaye ni ma sai da na tambayi malami na ibn abbas faƙala sai ya ce arada Allah ya hurija ahadan min ummatihi manzo Allah ya haɗa sallah a zahar da la'asar ne ba wai don saboda akwai buƙatar ruwa ko akwai tafiya ko akwai matsala a'a ya yi haka ne haka siddan don in wani cikin al'umma shi ya aikata kar a ga ya aikata laifi wato annabi ya yi haka ne don ya ba mu kafaran da muka samu kanmu a halin kunci na bukata sai mu iya ainihin haɗe wannan sallah ɗin. wa anhu qala haka dai shi ibnu abbas yace jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama baina adh wal 'asri wal maghribi wal 'isha'i bil madina fi ghairi khawfin wala matarin ibnu abbas yace manzon Allah ya hada sallah azhar da la'asar da magariba da isha a madina babu tsoro babu ruwan sama qila ibnu abbas sai aka ce wa ibnu abbas ma arada ila zalika me kake ganin ya kai annabi haka me yasa kake ganin annabi yake nufi da haka a ce ba gaira ba sabab babu ruwa ba tsoro ba iska ba tafiya ba komai haka fiddan a kiyin sallah azhar a bari sai la'asar ta yi kuma sannan a zo a haɗe a yi qala sai ce arada Allah yuhrija ummatahu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aikata haka ne dan kai ya kuntata wa al'ummar shi to shine manyan malaman musulunci da suka tashi fassara wannan hadisi sai suka fassara da cewa wannan ana nufin aljam'u lil haja idan mutum ya samu kanshi a halin bukata to shine sai suka tafi suka yi ta misalai a kai shekul islam ibn taimiya ya ce da za a samu wata mata mai sai da masa waina ko gurasa ta riga ta haɗa ƙullinta to wannan hausar mu kanawa kenan da zage-zage sakwatawa a wurinsu wannan kalmar lahani ce ƙullu za a ce a ƙasa eh, sakwato to kullu ta haɗa ƙullunta za ta yi waina sai ta ga in ta tsaya sallah a zahar kullun nan zai kumbura ta sake ci gaba da aikinta bayan azahar ta sake tsayawa la'asar ƙullunta zai kumbura sai ibnu taimiya ya ce to tun farko sai ta ci gaba da tuya wainarta misali tun sha biyu rana ne tun sha ɗaya rana har zuwa ƙarfe uku na rana in ta gama ta fas sai ta ainihin yi wanka sai ta ci gaba da ainihin sallah azahar da la'asar yanzu ta yi jam'u ta kenan ta jinkirtar da azahar ta kai ta lokacin la'asar sai suka ce amma fa ba wai ta ɗauka kuma tunda haka ne to kullum haka za ta yi ba a'a sai ta rinka kirda don lokacin da ya kamata ta yi sana'ar ta daban wanda ba zai takura sallarta ba amma in ta samu kanta a ce yau za a yi wata walima ne sai aka ce hajiya mai waina ga wata kwangilar waina mana, sai aka ce to an yi mata sassauci kaga munasaba ce dalili ne ya kawo jama'a mun gane wannan da kyau ko to aka ce ya halatta akan haka to shine in muka taho a zamani irin yanzu haka ɗalibai da ke jami'o'i da waɗanda suke polytechnics da waɗanda suke colleges of education da sauransu sai ka ga malam ya zo ya sanya muku lacca karfe nawa sai sa muku lacca wai tun karfe biyu wai ba za a fita ba sai karfe bakwai na magariba ko dai ya zama musulmi ne shigantaka ce kawai ko ya zama arne ne kawai fada ne da addini to ɗaliban kuma sai zan ga alhamasatu diniya religious zeal suna da kishin addini amma ga ɗan banzan jahilci tare da su don haka sai su je sai su zanga-zanga sai a kore su a makarantar madadin su ga yaya sunna ta ce da da malamin ya ce lacca karfe biyu zuwa karfe bakwai sai su ce shi kenan karfe ɗaya na yi sai su sallah a zahar da la'asar sun yi jam'u takadimin kenan la'asar ɗin lokacin ta bai ba sai su jawo ta sai su shiga ɗakin lacca ko ɗakin jarabawa a ci gaba da lacca ko jaraba a karfe bakwai in aka fito kuma sai su sallar su ta magariba in sha kuma in sai su jama'a mun gane ko kuma malami ya ce zai sa muku lacca karfe takwas na dare zuwa sha ɗaya na dare to karfe bakwai sai ku yi magariba da isha sai ku shiga lacca karfe takwas shikenan ana fitowa sai kowa ya je kwanta ya bacci jama'a mun gane wannan da kyau ko to kaga duk wannan aljam'u lil haja kenan bukata ce ta kai ku ga yin haka shi yasa sai ku aikata haka shi kenan al'amari sai ainihin ya tafi a daidai a cikin sunna to shine yanzu zamu ɗauko daga manyan malaman fiqh da hadisi qala al-imam an-nawawi rahimahullahu al-imam an-nawawi Allah ya ji kanshi ya faɗi fi sharhi muslim a cikin sharhin sahihu muslim yace ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة an samu manya daga cikin limaman fikihun musulunci sun tafi akan cewa ya halatta a haɗe ainihin sallah a halin zaman gida in dai wata bukata ce ta taso amma fa ba ga wanda zai ɗauki abin ya zama al'ada kullum ya rinka yi ba jama'a an gane wannan da kyau ko ka ce yau ka tasa wata harka a gaba don haka ba za ka samu yin sallah a zahar a yanzu ba sai lokacin sallar la'asar sai ka haɗa azahar da la'asar tunda ba ka mai da abin ɗabi'a ka bane aka ce an samu manya daga cikin limamai sun yadda da haka to ma ko limamai ba su yadda da haka ba tunda manzo Allah yadda da haka ai magana ta ƙare domin shi hadisin manzo Allah ai ba ɗariƙa ba ce ɗariƙa ce in ka ga abu aka ce zikiri ba za ka yi ba sai wani malami ya baka ya ce to yi kafa kaza yi kaza yi kaza amma alƙur'ani da zarar ka karanta har ka fahimci me yake nufi sunna ka karanta har ka fahimci me take nufi ba abin da ya rage sai aiki ba sai ka lalubi wa ya taɓa aiki da wannan aya ba wa ya taɓa aiki da wannan hadisi fiye da shekara dubu ɗaya al'imamin shafi iya raddin wannan magana ya ce wasu na cewa wai ba za a yi aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai in an samu wani da ya taɓa aiki da ita ya ce wannan ai kaura ne ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hadisi ya zo musu kai sai su da sai su ci gaba da aiki da shi amma abin da ake cewa shine inda fassara da ba da ma'anar wata aya ko wani hadisi ne shine ba a yadda kai da kanka ka kirkiro ba amma a ce misali wannan hadisin yanzu ka fahimci hakikanin abin da yake nufi a yadda ya kamata a fahimce shi sai aiki kawai shehi ya yadda shehi bai yadda ba limamin mazhabi ya yadda limamin mazhabi bai yadda ba shugaban ainihin kwamitin fatawa sun yadda kwamitin fatawa ba su yadda ba sarkin gargajiya ya yadda limamin gari duk waɗannan baki ɗaya ba a bakin komai ma suke ba sahabbai ma ake magana da za a samu ga hadisin manzon Allah gar da gar amma ba a taɓa jin wani sahabi da ya aiki da shi ba wannan ba hujja bane za yi aiki da shi ku karanta littafin ar-risala ta al-imam shafi'i sai da ya shafi wajen shafi biyar yana tattake guri akan wannan matsalar in baka da risala ta imam shafi'i dauki muqaddimar littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna ya danyo bayani kaɗan inda ya ɗibo daga al-imam shafi'i amma in fahimta ce ta daga yadda zaka cire a cikin alkur'ani da hadisi shine sai kana da magabaci akan wannan fahimtar amma a ce ka fahimci daidai abin da ake nufi kaza ko to kawai sai aiki shi yasa duk sanda aka tashi wata magana karka ce a to yanzu waye aiki da irin wannan a'a wannan imamu shafi ya ce tambaya ce ta yan bid'a sai dai kawai a ce wannan ya tabbata Allah ya faɗa annabi ya faɗa to shikenan aiki kawai ya rage jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to amma dai duk da haka saboda mutane sun waye gari sun zama wa ma yu'minu wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna mafi yawanci ba sa imani da Allah sai sun dan hada da wani joni duk inda ka ce sunna sunna sai in ka dan kara wani malami da ka ce wani malami sai ya hatu alhamdulillah duk wannan ginin ɗariƙa ne a jikinsu amma wanda ya zama samfarin ɗan sunna ne haihuwar uwa da uba a sunna aka yi tarbiyyar shi kawai da an ce mai Allah ya ce annabi ya ce sai ya ce to dama mu abin muke jira ke to amma shi ne sai al'imamin imam ya ce wa huwa qawl ibn na wa ashhaba min ashabi malikin daga cikin manyan malamai an samu cikin malaman imamu malik muhammadu dan sirina malamin imam malik ya yarda da haka sannan kuma daga cikin almajiran makarantar imamu malik an samu ibnu ashhabu shi ma ya yarda da haka wa hakahu al-khattabi an al-qaffali والشافي والشاشي الكبير من أصحاب haka nan cikin kuma ainihin wato an samu al-Imam al-Khattabi ya ba da labarin cewa cikin almajiran al-Imam shafi'i an samu wani babban malami mai suna alkafal da kuma ainihin ashashi babban ma'ana shafi yana da almajirai biyu ashashi asagir da ashashi alkabir to an samu babban ya amince da wannan sannan haka kuma an abi ishaq almarwazi an jama'atin min ashabil hadisi an samu al'imamu abu ishaq almarwazi ya ba da labari cewa an samu manya daga cikin malaman hadisi sun amince da wannan واختاره ابن المنذر الإمام أبو بكر ابن المنذر يا أينه زاب وأن مغانا كما يا أمن